aure na aka yi sha ɗaya a watan jiya da ya mutu kwana ashirin ga wata aka mu kwana sha ɗaya ga wata ayi eh, sha ɗaya da yin bikin ya zo zai iskanti da ni in ce ba zan yadda ba shi ne ya daddake ni ya mamare ni muhammad mustapha eh shi ne ɗauko wuka in taka masa a ƙirji wanda ya tafi a wukar maga nan dan kaɗan ne ne ya faɗi sanda ya faɗi ma ba jini a jikinsa aka je asibiti aka ce babu rayi. ni mai suna dsp ahmed muhammad wakil ni ne ppro na bauchi state command yarinya ne mai suna salma mai shekara 18 an mata aure auren danganta tsakaninta da dan uwanta amma dai ta ce shekarar da sha takwas to san da yake ni ba ni da ubanta ba zan yance ita shekarar da sha takwas ko ba sha takwas ba aka mata auren danganta da ita da dan uwanta duk didire da zaman su kwana su goma sha daya so da aspect sai suka dinga samun matsala da shi da ita kullum suna fada to dai mu yan sanda da a cikin mu cikin aikin mu da ne bincike mun tambaye ta ko akwai dalilin da yasa ta kashe shi ta ce ba ta da dalili to shi dai mijinta bincike ya nuna akan cewa yana kokarin ya sadu da matarsa kamar yadda sunna ya nuna addinin musulunci so ita kuma ina ganin islam ba mu san yake cikin zuciyarta ba so ina aspect da aka samu wannan ta stabin ɗin shi da wuka a kan zuciyar shi shi ne